يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكساب هدوء أولا مثلا فينا مسجد القرآن دون تفسير القرآن بسا ظهور ودأن شوى الله سبحانه وتعالى لا مسجد بركاته muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya samu a cikin bayin da maganganunsu suke muwafaka da ayyukansu muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da ake karɓan kyawawan addu'o'insu ake gafarta musu a wannan wata mai albarka a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na ashirin da biyar a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul ma'ida jiya mun yadda zango a daidai kan aya ta arba'in da biyar muka kwana yau cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan daidai aya ta arba'in da shida Allah su mana jagoranci yan uwa masu sai da karatuka da muke na darussa sun kawo sanarwa daya da cewa akwai memory card mai 4 gigabyte da aka yi hada su a waje daya na audio wato memory card wanda yake bukata zai iya samun su ya su tafsirin shekara ta 2008 da tara da goma da sha biyu da sha uku da sha hudu wato sai ce shekara ta dubu a dubu ɗaya da da tara da shekara ta dubu da hudu da shekara ta dubu da hudu da ɗaya da shekara ta dubu da dubu da uku da shekara ta dubu da hudu da biyar duka a hada a waje daya da karatu rijalun wa nisa'un haular rasul darussan tarihin sahabbai a an yi darasi ya kai dari da yan kai ko abin da ya kama da wannan da littafin na ilal ikhlas da siyamu ramadan da kisnul muslim wanda na yi ta magana akan muhimmancin mallakarsa musamman karatun da aka yi wanda suke sai da wannan akwai sautul qur'an zan faɗi lambar waya ko da kwaya ɗaya sau ɗaya ga wanda yake bukata yana iya tuntuɓar su akan wannan memory card din ah, ga lamban babu takwas babu uku bakwai biyar ɗaya biyar shida ɗaya babu Allah ya amfanar da mu da wannan kada mu manta tafsirin bana za a samu a wurinsu na audio haka a wurin darul islam da na gabatar a baya za a samu tafsirin bana da kuma duka na baya a shi ma na audio da kuma na bidiyo duka gaba ɗaya da sauran darussa ma wanda ban ambata a nan wurin ba bisa da lambar da aka bayar da ita a baya duka za a samu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya karbi ayyukan mu na kwarai a na biyu ɗan uwa da dama sukan yawaita turo saƙonni kasa-kasa na neman addu'a muna cikin kwanakin da kusan kowane musulmi yana cikin halin jarrabawa kowa da irin tasa wani jarrabawar kuncin rayuwa wani jarrabawar neman aikin yi wani a kudin sa ne ma ya nakale na kasuwar bai fito ba wani jarinsa ya karye wani jarrabawa marasa lafiya in ma ƴaƴansa in ma matansa in ma iyayensa wani jarrabawan tsangwama na abokanan gaba wani wani jarraba ma uwa uba da gauranci ne gaba ɗaya gauro ne shi haka yake kwana kamar buhun karago to kowa da irin jaraban da Allah ya masa akwai mata da ke jaraba jiya wata da ce an bata da marayu ne harka ba da ne ta wasu tarbi lalacewar tarbiyyar yaya bukatu suna da yawa a duka yawa da suke ta turo mun sakonni ko su buga waya su faɗa ko kuma su turo text message ko su turo takarda ba za su irgu ba suna da yawan gaske a ba sai na kira sunan su ɗaya bayan ɗaya ba waɗanda suka kawo da nan sakonnin iya gwargwado muna suna da su a cikin addu'o'in idan na ce zan zo dukkan bukatun ɗaya bayan ɗaya faɗa a nan kafin ma ba zai yi ba saboda bukatun na da yawa amma duk waɗanda suka turo sako gare ni ko ga wani wanda yake nan masallaci ko aran ma ko sauran aran momin da muke da su ko gabanin masallaci muna roƙon Allah dukkan bukatun mu ran khairi Allah ya biya mana sharri Allah subhanahu wataala ya kare mu daga gare shi muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da ya dame mu ya magance mana shi abin da ya fi karfin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wuce mana gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu iya Allah ya sauwaje sanya albarka a ciki dukkan wanda ke da damuwa ya turo sako ko gare ni ko ga wani daga cikin shugabanni a masallacin nan ko almajirai muna kaskantar da kai muna roƙon Allah subhanahu ala da sunayensa alhaji alqayyum Allah subhanahu ala ya amsa masa dukkan abin da ya dame mu maza da mata yara da manya tsofi da matasa Allah subhanahu ala ya magance mana dukkan mu. kada mu manta akwai sauran yan kwanaki a ramadana wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'o'in mu kamar yadda hadisi riwaya na Imam al-Bazzar rahimahullah haka Sheikh al-Muhaddith al-Albani rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadisin fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa inna fil layli inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa min an-nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim wa yad'u biha fa yustajabu lahu dukkan musulmi iya da tabbacin akwai addu'ar da idan yi Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa masa a wannan wata mu rika tsarkake zukata mu rika kirdadan lokacin amsa addu'o'i lokacin bude baki wannan addu'a manzo Allah yace Allah baya mai da ita inda iskutar kenan inda isar wannan addu'a Allah baya mayarwa addu'a iyaye akan yayin su Allah subhanahu wa ta'ala baya mai da ita lokacin da ruwan sama yake sauka a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala karban addu'a sulutul lailin akhir one over three na karshen dare karshen dare kamar a ce daga misalin karfe biyu na dare har kusan fitowar alfijir waɗannan addu'o'i da duka aka yi a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala baya ne da su ko abin da ya kama da wannan wannan lokacin karban addu'a ne lokacin da ruwan sama yake sauka Allah yana karban addu'a bainal azani wa iqama tsakanin kiran sallah da ya iqama Allah yana karban addu'a lokacin da zakara yayi tsara kaji tsaran zakara to kai addu'a mala'ika ya gani magabata suka ce a lokacin kana addu'a mala'ikun za su cewa amin shikenan sai Allah subhanahu wata'ala ya sa ka dace a halin tafiya muna matafiya idan muka yi addu'a duka Allah subhanahu wata'ala yana karɓar waɗannan addu'o'i din muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi dukkan addu'o'in mu na kwarai ya kuma amce mace mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi kuma in za a addu'a mu ma muna da bukata ba hausa yace aramawa ramawa yau wuƙa ba kura ba ku gyara rama wa mai tafsiri a niyarsa ko to a rama wa mai tafsiri a niyarsa a rama wa mai jan baki a niyarsa a rama wa mai karanta tambayoyi a rama wa mai anguwa a niyar a rama wa yan agaji a rama wa dukkan wani mai hidima a nan a niyarsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi a rama bismillah za mu tashi kan aya ta 46 sura ta biyar darasi na 25 na'u

مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة wa kafaina sai muka biyo bayansu ala atharihim a gurabensu bi isa bin maryam da isa dan maryam musaddiqan yana mai gaskata lima baina yadayhi abin da yake gaba gare shi min at-taurati na at-taura wa atainahu al-injila sai muka ba shi littafin injila fihi a cikin injilan akwai hudan shari'a wa nurun da haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma injilan na gaskata abin da ke gaba gare shi min at-taurati na at-taura wa hudan akwai shiriya wa mau'izatan akwai wa'azi lil muttaqina ga mutane masu takawa ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayi masu takawa wa kaffaina kalmar kaffaina shine kamar atba'ana sai muka biyo baya bi ma'ana atba'ana بعيسى بن مريم على سائر على آثار سائر الرسل sai muka biyo bayan sauran manzani da isa dan maryam kalmar kaffai na yana gawa da ma'anar arsalna ko asba'ana amma ma'khuzatun min al an turo kalmar daga qiya ne nan qiya sai a ce al-qafa to kafaina shine sai muka qiyan tadda ana fahimta bi ma'ana sai muka biyo bayan tsayar sauran annabawan da isa misali annabi musa ya wuce sai isa ya zo a bayansa idan kana bayan mutum ina kake kallo ƙeyarsa shine wa wato sai muka biyo bayan tsayar annabawan da suka wuce da isa dan maryam saboda sauran annaba ibrahim ya wuce musa ya wuce idris ya wuce masu harun ya wuce sosai zama wa kafaina ai mun biyo bayan ya su bi isa bin maryam da isa dan maryam to da ka kalma tsakai na isara zuwa ga al'asur daga keya ne to da ka a ka'ida wannan balaga ce ta iya magana shine muka biyo bayan ya su da shi tare da cewa baya ganin su fizikali ba wai sun zo sun wuce shi yana jin sa tafiya ba amma saboda balagar qur'ani sai a nuna maka iya magana sai a yi jumlar da za ka iya ga abin nan nan shi dan a idan ka kana hake sai kana gani kawai yanzu an ce mun biyo bayan ƙiye su sai ka gidan ka na wara maka ga annabawa sun wuce ga isa ya biyo baya to shi hikimar kawo labari da za ka rika jin labarin kamar idan ka ya gani saboda za mu iya ba da labari wannan sai balaga sai qur'ani to shi ne Allah ya ce wa kafaina mun biyo bayan ƙiye su ala afarihim akan guraben su shine guraben waɗanda suka rigayi su kamar irin harun kamar irin ibrahim kamar irin musa ala asarihim asar shi ne tushen su bi isa bin maryam da isa dan maryam kalmar isa bin maryam shi annabi isa ana jingina shi zuwa ga mamarsa ne saboda yadda muka sani an haife shi babu mahaifi haka Allah subhanahu wataala ya gada man halittarsa babu mahaifi sai mahaifiya kuma mahaifinsa ba ta yi sabon Allah ba hikima ne na Allah subhanahu wataala ta haifu babu da har da kanta take kuka ke ta ya laita ne mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ina ma da na musa gabanin yau a ce na aiku ba da miji saboda da darajarta da kunyarta tana ga bai dace a ce ta aiku ba miji ba amma haka Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe ta mafhum sayyid malamai suka ce dukkan mutumin da bai da mahaifi ko ba a san babansa ba shari'a ta ba da damar a kira sunansa da a ga mamarsa mafiya yawa idan muka yi da mahaifi ana kiran sunansa ne da sunan ne sunan mahaifi Ibrahim Umar Ibrahim ibn Umar mako ne dalilin sai a dingina zuwa ga sunan mahaifin da ya haife shi kama <clears throat> sai aka samu wani mutum Allah subhanahu wataala ga ba ban san babansa ba akwai abin da ke sa ba san uba ba na farko daga cikin su shine an kama mace an yi rekin dinta Allah ya kaddara ta samu juna wanda ya ba a san shi ba an san shi ba sani ba na biyu aka yi li'ani tsakanin miji da mata shi aka je yayi rantsuwa da Allah ta cikin ba da ka bane kamar yadda Qur'ani ya ga mana su suratul nur da aka samu sabani za a yi rantsuwa guda biyar biyar shi ne li'ani shi ya rantsa da Allah ba nasa ba ta rantsa da Allah nasa ne to tun da ya rantsa da Allah shi ba nasa ne malamai suka ce ba za a ba cewa wannan dan nasa ne ko da ta haihu ita da cikin ke jikinta ba ma ta ce ba nasa bane amma shi uban yana da iko ce ba nasa ne. to sai ce ba nasa ba in ta haihu ba za a ce ɗansa ba da an yi li'ani sai a kira sunan zuwa ga sunan mamarsa misali an haife shi an sa wa sunan misali a ce abdul jabbar sai a ce abdul jabbar masalan bin maryam in sunan mahaifiyar kenan ko abdul jabbar bin safiya misali wato abdul jabbar kan safiya ya halatta ko makaranta a kai shi da wannan suna din ya halatta a jingina zuwa ga wannan suna a kai shi makaranta babu damuwa a kai a shari'a sai sa aka kira isa dan maryam da sunan mamarsa da Allah ya gada ba sai ya aiki da wani suna da yake mujmali ko amun akwai sunayen da amun ne in nace abdullahi suna ne amun a wurin mutane da yawa shi da duk wanda zai ga ta aiwa na bawan Allah ne kace bawan Allah ne kace ne ai abdullahi ne su da suna ne amun da sai a ce ga wani suna da yake general ne shi da kaman abdullah sai a saka ma Allah bai ba sai jingina sunan Isa zuwa ga mamarsa kuma haka Qur'ani ya tabbatar da wannan suna da kuma a wurare dai a kalla a wuri 25 Allah ya kira sunan Isa a Qur'ani amma ya yawa sai ya jingina zuwa ga mamarsa to da ka shine ka'idar dan da aka haifa ba a tabbatar da wane ne babansa ba sai a jingina sunan zuwa ga mahaifiyarsa to Isa dan Maryam muka biyo bayan su da shi musaddiqan yana mai gaskatawa kalmar musaddiqan hal ne a nahau wato halin zuwansa ba ya zo yana mai karyatawa ba yana mai gaskatawa ne ba ya zo yana mai kallon su bane a'a biyo bayan manzannin da ya dan gaskata sakan da suka zo ne saboda dukkan annaba da manzanni duk wanda ya zo bayan dan uwansa yana ƙara karfafa wanda ya riga shi ne tsakanin su babu hasada tsakanin su babu wani jilli bare wani ya ce ni ba annabin da ya lafa bai iya ba babu wani kan faɗan wannan duk wanda ya zo zai ce ku yi imani da ni ku yi imani da mazan da suka rigaye ni babu wani annabin da ya zo da sako suka faɗan uwansu annabi da ya rigaye shi to shine yace musaddiqan halin Isa ya zo ne yana mai gaskatawa daga kalmar as ne musaddiqan wannan ismul fa'il ne musaddiq in ce as ismul fa'il ne in ka ce musaddiq ala wazani mufaqqil yana zuwa madan ismul fa'il in ka kace musaddaq yana zama ala wazani mufa'al ya zama ismul maf'ul ko ka ce masduq ko musaddaq duk ismul maf'ul ne to da kada kace as-sadiq ko ce musaddiqun harafi na kusa daga sai ka saki sura to yana zama fa'ili ne wato isan ya zo yana gaskatawa lima bayyana shi, na abin da ya rigaye shi me ya rigaye isa Allah yake min at-tauratu na at at-taura shine littafin da aka mika zuwa ga Musa alaihi salam shine manzo da ya wuce bayan malamai suna da an samu wasu annaba da suka zo amma matsayinsa na ulul azmi min ar daga an kira Musa sai a kira Isa sai a kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kira Tannu sai a kira Ibrahim to da ne suka fi kowa daraja a cikin annabawa ulul azmi min ar fasbir kama bara ulul azmi min ar-rusul sai kace annabawa first class din annabawa ko ulul azmi ma'abuta damara a cikin annabawa wato a kowa da annabi da manzo babba ne amma wani ya fi wani to su waɗannan su ne masu daraja ko loluwa da to sai ka kira Musa da rigaye shi da Isa ya zo sai na tabbatar da mun Musa alaihi salam cewa gaskiya ne da wannan malamai suka ce kusan al-injila gaba daya wasu malamai suka dauka ma ba wai littafi ne da ya zo da complete sabuwar shari'a ba saboda aksar ɗin abin da ke cikin attaura shine injila ta tabbatar mafi yawan sakon annabi isa yana emphasizing yana tabbatar da annabta da manzancin musa alaihi salam ne amma duk da haka mutanen madiyan musa ba su bi isa ba amma mutanen isa kuma sun amince da musa shine idan ka samu bai hudu sai ce maka bai da annabi isa ba da annabi musa kada yarda amma ka samu ba nasare sai ce mun yadda da musa mun yadda da isa to yadda aka yi wa su annasaran suke ga mudu to haka suka yi musulmai sai da mu mun yadda da isa suka ce ba su da nan muhammad ba sallallahu alaihi wasallam tare da cewa annabi isa ya ga tabbatar da annabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yadda yahudu suka mutu suka huce akan mu mu kuma sai Allah ya mana gadar samanta yaya kafanta yaya fasiyanta yaya cikin jikinta ma ƴaƴa ne ita ita ana shine Allah ya taimake mu dukkan annaba mu amince da su har waɗanda ba mu san sunan su mun ce inda Allah ya kosu mun yadda imani mu kuma ne wa rusulan qad katabnahum alayka min qabl wa rusulan to in akwai wanda na ba kira sunan sa ba Allah ya ta ko to mu mun yadda ya zo shi da su ne sunan sa mu ba mu ba ma inda Allah ya kosu mun yadda da shi ba ba za a yi rikici da mu ba kuma mun yadda da Musa kuma mun yadda da Isa uwa uba muka yadda da cikamakin annabawa imamul mursalina khatamun nabiyina annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmudun mahmudun wa hada muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka shi ba su matsayi shine annabawan gaba daya bahaushe ce wai gidi sai gidi to sai ka ba mu annabin karshen zamani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annabi Musa ya tab annabi ya tabbatar da taura sai Allah yake wa Isa wa atainahu injila sai muka ba shi littafin injila shi Isa ne sallallahu alaihi wa sallam da injila kaga mu musulmai mun yadda da taura wadanda takaddu ne Allah ya kira sunayensa a Qur'ani muna da takaddu ɗaiɗai kamar guda biyar ko guda shida duk mun yarda da su na farko kaga mun yadda da ne a taura ga ta a nan wurin cewa minas taurati na biyu mun yadda da injila wa atainahu injila na uku akwai zabura wa ataina dawuda zabura na hudu akwai sufufi ibrahim na biyar akwai ne qur'ani sai na shida malamai sun kara juna ilimi akan shine sufufi musa wasu suka ce a taura ne wasu suka ce a wani littafi ne na daban bayan a taura Allah ya kara masa aka masa double shi gaba daya to ko shi din ne ko jabul da dinin imani da su mu dai mun yadda akwai littafin da Allah ya saukar sunan sa a taura wa Musa mun yadda Qur'ani ya ce akwai wani mai sura sufafi Musa to shi ma mun yadda da shi to ne shi ne ka'idar aqida ba ma tuhumar Allah ba ma ta me akai kaza duk abin da ya kawai sani ina ne wa ata'ala wannan shine fa hanyar da za a tsira zaka wa atainahu al-injila muka ba wa isa littafin injila mafhum fihi a cikin injila din hudan wa nur akwai hudan shiriya ma'anan shiriya an ce al huda a lafazin qur'ani ko hadisi shine al ilmu nafi ilimi mai amfani duk da kaga an kira shiriya shine ilimi mai amfani saboda ba a taba samun shiriya cikin jahilci duk wanda kaga ya bar wani laifi ya koma daidai ko ya bar bid'a ya koma sunna ko ya bar shirka ya koma tauhidi sanda aka isar da wani sako zuciyarsa in ma na aya ko hadisi ko maganganun magabata ya zama sanadin tubansa to yasa duk da kaga shari'a ta zo to dalilin samun wani ilimi mai amfani ne to wa'azi ya ji ko shi kansa da shi Qur'ani ya duba sai ya ji abin ya taba zuciyarsa to da haka cikin littafin injila akwai muru, akwai kudan shari'a akwai ilimi mai amfani da Allah ya saukar wa nurun akwai haske haske ko shine ma yulawwirul qulub abin da ke haskaka zukata me ke ka duka ta shine lokacin da aka samu ilimi ya kai aiki da shi to abin da ke fitowa shine ne haske a duk sa'in da kake kara aiki da sakon Allah subhanahu wataala to haske ne ke garuwa da kai na farko akwai hasken zuciya na biyu akwai hasken imani akwai bambanci tsakanin fari da haske mafhum shi fari launi ne baki menene launi ne amma aka ce nurin haske kuma ba launi ba ne ba cikin kala ba ne suraka akwai baki ne ne mai haske akwai fari ne haske akwai baki ne duhu akwai fari ne duhu suraka shi hasken da Allah yake sa na imani ba launi ba ne darajar haske ta fi karfin launi ko da kai baki irin ne ka fi gawayi baki idan akwai imani sai ka ga wani kana cikin hasken imani kuma duk wanda ya ganka za akwai alamar shirya tare da kai duk wanda ya ga sifar ta ga siffar kamilin mutum amma bakin ka kaman gawayin gidansa ne amma tana da jini da bagare saboda akwai ne wannan bakin hayaniya ne kala ne muhimmin abu shine ne imani ko imanin akwai alama an dankara a zuciyarka sai hasken ya bayyana a fiskarka wani kuma shi bature ne fari tsar yake amma ka gaisa a cikin duhu yake gana ganin haske amma ba ka ga alamar wani girma tare da shi ne dalili zuciyar duhu ne duk da fatar fara ce kana ne fari amma wannan duhun zuciyar sai zama ya bisa ta hasken da yake tare da shi kisa wani lokaci da mutum yana jin Allah ganin sa zaka ce ga kwarjinin sa mafiya yawa charismatic mutane an fi samun masu imani kaga saboda imaninsa kana da karisma da sa Allah subhanahu wataala ya kara mana imani ya haka akwai nurun haske da ke fitowa idan ana aiki da dokokin Allah subhanahu wataala duk mai aiki da dokar sai kaga haske tare da shi shine hudan wa nurun akwai shari'a ilimi mai amfani akwai haske da ake samu dalilin implementing aiki da ilimi mai amfani da aka samu musaddiqan yana mai gaskatawa wace nan? anan kuma injila kan musaddika na farko Isa alaihi salam ne musaddiqan yake gaskata a taura da kuma wanda zo da a taura to a lokacin musaddiqan din injilan ne ke gaskata kuma a taura bi ma'ana Isan ya gaskata a bayanansa haka a taura ta gaskata to haka wannan musaddiqan na biyu yana koma kan a taura ita ma tana gaskatawa ne wannan ma hal ne a tauran ta injilan ta zo tana gaskata a taura shine musaddiqan ai wannan hal ne da yake describing injila na tabbatar da attaura ta rigaye ta kuma sakon da ke cikin attaura wanda Allah ya saukar din gaskiya ne amma kada mu manta in an ce injilan da Allah ya saukar na da bambanci da takaddun turancin da ake rikewa da sunan injila don na farko tukun na kasani cewa Allah subhanahu wataala bai saukar da littafin injila da harshen turanci ba amma yanzu ba sun littafin sun ajiye yaren da aka saukar da injila sun ji turanci yanzu kaddara ka ce qur'anin larabcin nan za a yi garaji a wata kasa a ajiye larabcin sai su fassara qur'anin da yaren su duk ikhlasin su da imanin su kana ga za su yi fassara maganar Allah zuwa ga yaren su daidai wa daida kuma ta amsa sunan maganar Allah ba zai taɓa yiwuwa ba ko da dan Allah suka yi saboda kasa ba ta dan adam ba za su yi interpreting ba za su iya translating maganar Allah kalma da kalma ya zama duk fasaha da balaga da hikimar magana da kuma iya tsara magana na Allah su iya maintaining din mu ba su iya ba wannan yasa duk inda aka fassara Qur'ani da Hausa aka hada shi ko da turanci ba ma sai ga Qur'ani sai mu ce tarjamar Qur'ani inda Hausa ne shi ba Qur'anin bane tarjaman qur'ani ne don kada ka je ka ce ma qur'ani kaga kuskure ka ce ga kuskuren qur'ani a kuskuren tarjama ne mai fasaran ne kuskure idan ka ga qur'anin turanci ba qur'anin turanci bane sai translation ne na qur'ani amma ba ma wani tashi qur'ani sai da larabci duk inda aka canza yare sai mu ce fassarar qur'ani ne ma ba qur'anin bane dan ba dama dan adam ya aikin ba tare da ya kukure ba kuma ba ma zargin ba don Allah ya ba don Allah ne amma matsayinsa na dan adam da yake tara bai cika kai ka ce ma tara da dubu tara amma dai ba zai cika goma ba to amma ɗinsa na adam tara da dubu tara bai cika goma ba kula ga wannan zai kuskure to kada kuskuren ka jingina ga Qur'ani sai mu ce ma fassara ne in kaga kuskure to dan uwan mu da fassara ne kuskure amma ba Qur'ani ne kuskure ba amma su suka ajiye littafin da yaren da Allah ya saka sai suka fassara kuma sun fassara ne sai sarra ya shiga kowa sai na su riki a wajen fassara wani ma ya ce wasu ayoyi zuma ne shi bai yarda da su ba wani ma ya kara wasu maganganu to sai aka yi fasassan da sai aka manta original yaran sai fasara ake ta yi kuma duk shekara kaza sai wani ya rijiyoyin fasara ya san da turanci ya sai bai masa ba shi ma sai a buga kofi miliyan ɗari biyar sai a waka a duniya da haka sai aka su da asalin sakon littafin mafhum tayyib shi yasa mu Allah ya taimake mu har a yanzu ba a raba mu da Qur'anin larabci ba ga mu dai anan taron mu ba laraba bane akwai bafulatani a'a wala bahaushe wala kanuri wala bayarabe ne wala ibrane wala batangane ne wala Bateri ne wala bakaza kaza ne ko ma menene amma dai sai muka yi hakuri qur'anin a muke haddace shi a haka muke koyon sa wannan shi ya kara taimaka mana wajen Allah subhanahu wataala ya taimake mu muka ci gaba da amfani da qur'ani inda mun yi kashife muka yi alkafura muka bi da qur'ani hausa muka ajiye larabci sai muka koma sallah da qur'anin hausa da barna ta faru da a su ce wannan mutum zai tsaya rika tsaya gaba lalle godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallaki ranar tashin kiyama kai kadai muke bauta wa muke neman taimako sai har ma sai ce wani zai ce ba taimako ba mu ba mu dan muke neman taimako ba kai kadai muke bauta wa kuma muke so ka taimake mu ne to sai an yi rikici to daga kun bar asalin yaren da Allah ya saukar to daga nan sun shiga ne to abin da ya fara shigar da su ne kenan kuma daga nan ai tarbiyyu kuma har yanzu an ko ba ga yaran sai zama masu da'awar bin addinin da su ma san yaren ba yanzu da ko ba ka jin hausa akwai ba ka jin larabci akwai kalmomin da daga mun kira ka san su a qur'ani idan aka ce ar-rahman ka san ya daidai ar-rahim ka san ana cikin karatu daga an ce yawmuddin sai ga kafin kuma yake nufi da yawmuddin al yahudu kafin da fara ke nufi an nasara wa ake alhamdulillah kafin ya ji duk waɗannan yanzu hatta musulmin da bai karanta shari'a ba ana kiran kalmar ya sani har ma wasu kalmomin da hausa wajibi ya ce ya je ka ce alhamdulillah kuma ya fahimta har mutane suna cikin larabci kudu ba sai da su da koyon larabci saboda jin fassara yau da kullum suna cikin kunuti ana yi saboda jin tafsiri yau da kullum kaga wannan kenan ba karamar hama bane wannan shi ya taimake mu ya zama har yanzu buga din yaren larabci iya da daraja kuma mu bar qur'ani da yaren ba don haka littafin injila yana gaskata abin da ya riga ya shi na at-taura wa hudan kuma shari'a ne malamai suka ce hudan din nan tauhidi ne da yake kara komawa kan injila sannan injila din hudan shari'a ne hudan na farko na injilan ne wannan na biyu ma na injila ne akwai tauhidin lafzi akwai tauhidin ma'anawi to wannan ana tausidi ne na an kira kalmar aka kara kiranta don a kara tabbatarwa cewa injilan asali original ta zo da shari'a wa mau'izatan da wa'azi kal asali sakon da ke cikin injila wa'azi ne yawanci injila ba ta da wasu sakonni na capital punishment yawanci sakonni ne kawai abubuwan da ke cikin su yawanci wa'azi ne da stories a dan biography haka dan parable exemplification waɗanda kuma wanda ke su injila asali in ka ɗauka kawai labarra ne a labarin wani da wani a sarki kaza yi kaza sai kuma irin da sa'i dan ababen da zaka bi na kan sai da ke zuciya sai Allah ya ce wa mau'izatan don da man annabi isa alaihi salam ya ce shi nasa ba a nan duniya bane daga cikin malaman tafsira ko na ce ga shi bai zo da implementing capital punishment ba amma annabi musa ya zo yana capital punishment annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yi amma annabi musa annabi isa shi bai zo da capital punishment na ce yayi implementing da kansa ba mafhum za ta asalin sakon injila mau'izatul wa'azi ne wannan kuma hudan wa nur haske shiriya da haske wannan qur'ani ma da wannan yazo shi ya zo da shiriya da aka saukar da qur'ani a ramadana mai Allah yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas kaga da hudan yazo sannan kuma suratul nisa Allah yake wa anzalna ilaykum nuran mubina duka qur'ani yake bayanin qur'ani haske ne ya zo da shari'a ya zo da haske at-taura ta zo da shari'a ta zo da haske injila ta zo da shari'a ta zo da haske mafhum kowanne ya zo da shari'a ya zo da haske amma ka ce wa mau'iza injila na da wa'azi shin qur'ani ya zo da wa'azi ko bai zo ba ya na nasu kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum Allah ya kira qur'ani da mau'iza shi qur'ani shi ma wa'azi ne shi sai nasu an fassara ka take ta da zuciyarka wata ma idan za ka yi duba sai ka kawo dan hadiye ta matukar akwai imani akwai ayoyin da ran karanta sai ka gyara zama in kana cikin gida sai ka zo ka ci ka zauna to wannan shine mau'iza abinda kake ji yana gyara maka sai yanzu gaba ɗaya sai ka ji hankalin ka ya tashi wani wuri kuma sai ka ji daɗi kamar yanzu yanzu ma duniya ta zama mana ta aljanna saboda ne saboda kaunar tana da za ta tsira lil muttaqina ga mutane masu takawa wannan shari'a ne ga mutane masu ne masu takawa wanda ba su da takawa ba shari'a ne da haske gare su ba ganin takawa ne yake zuwa matsayin shari'a da haske mutane masu takawa musamman a nan takawa shine an tafanta ta'ata la ala nurin minan Allah ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله كما الله سبحانه وتعالى يحب المتقين yana son bayi da suke da takawa ni da ku Allah ya samu a cikin bayin sa duk qur'ani babu wata kalma da Allah ya kulla cewa wannan kalma ita ce jami'un na dukkan alkhairin duniya da lahira kamar kalmar takawa duk qur'ani babu wata kalma kwaya ne da zaka rike da Allah ya nuna duk alherin duniya da ake nema da lafira in aka zo ta za a samu kamar kalma ta saka babu wata kalma irga ta kamar wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira ta wurare da dama duk inda ya kira su ya kira falala ga wanda ya mallake ta shi yasa duk ran da Allah mana baiwa da takawa shine abinda Allah ya ce muyi yi akan ilimi da bin shari'a don muna neman aljanna abin da ya hana mu nisanta wajen aiki da shari'a don muna tsoron wata idan muka kiyaye waɗannan ababe insha Allah ta'ala mun ga cikin bayi masu tagawa wannan alamari ne musulmi da haka dukkan kutubu samawiyya takardun da Allah ya daga sama shari'a ne da haske ga mutanen da suke da me takawa suke da imani suke masu ihsani kisa Allah yake wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil sai ce wa ma yazidu zalimina illa khasara azzalimai qur'ani ma asara yake kara musu ana kira su suna kara shiga jeji wa idza ma unzira suratu فمنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم كانت إيمانا Muhammadu muhallu shahid karshen ayar da adam mai kawo kaga farkon wa'i idza ma unzilat ana saukar da aya karshe akan kafirai sai ce wa amman ladina kafaru fa zadatuhum rijfan ila rijfihim ayar qur'ani aka saukar amma kafirai tana kara musu dauda da kazanta kan kazanta ne dauda kan dauda tana kara musu shiga jeji ne maimakon ana kera su su fito amma suna kara shiga shi ne wa amman na kafaru fa zadartum rujutan ila rijsin wa matu wa hum kafirin su da ka sun mutu suna kafirai kula ga wannan shiriya ta Allah subhanahu wataala tana taimakon mutumin da ke imani da takawa ne sai ka kullum imanin yana karuwa takawan na karuwa ni da ku Allah ya kara mana na'am وليقول الذين بما wal yakum ahlul injili lalle ne ma abota injila fi hukunci bima anzala Allah fihi da abin Allah ya saukar a cikin sa wa man bima lalle ne wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ulaika humul fasiquna wannan su ni da ku Allah ya kare mu daga fasikanci wal yahkum idan kace wal yahkum ka daure lamun din ya zama lamun amr asali sa mun yi bayani kan zo da kisra amma idan wawun ta rigaye shi ko fa'un ta rigaye shi ko summa to ana daure shi ne wal yatawwaqu bil bait al atiq masalan summan yaqtu ko to kaga idan summa ta zo ko fa'un ko wawun daura lamun amri ake da ka wal yahkum umurni ne ana umurtar ahalul injil ma abota injila sai hukunci da abin da ke cikin sa mafhum a wata jira'a kuma shine wal yahkum hakun, in ka ce a anan ba ummi bane lamun din ya zama lamu ta'lil sadaka waliyahakum dan haka hakun sai ku hukunci ma abota in gina da abin da ke tafe don ma tsofin ne akan wa musaddiqan lima bayna yadayhi tun da a injilan da gaskiya ta zo to a dan su hukunci ne na abota injila da shi shi yasa ta zo da gaskata abin da ya riga yi ta da kuma zo da shari'a da haske duk ya zama a tsohon ala zalika kuma ka in kace wal yahkum ana umurta su su hukuncin in kace wal yahkum kuma kana asafi ne akan wa atainahum injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi to tunda wannan ne darajar injila to wal yahkum sai su hukunci ma'abota injila bima anzala Allah fi da abinda Allah ya kara ciki menene hikimar da yasa Allah ya ce wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fihi shin gidan ma'abota injila za su hukunci da abin da Allah ya saukar a yanzu me za su yi shi ne za su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da Allah ya kirki da cewa ma'abota injila su yi hukunci da abin da aka saukar a cikin injila akwai ayoyi da dama da ke tabbatar da Annabi Muhammad shi ne annabin karshen zamani Qur'ani ya gaya mana Annabi Isa ya zo ya gaya masa su yi imani da Annabi Muhammad وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد أحمد قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين da nan Muhammad yanzu ka sai mu ba kai muke jira ba Ahmad muke jira saboda daman su daman annasara Allah ya diskira bidin su da abdalu na batattu ne asali kamar sanin himari ya hamil asfara ne za a ga mutum da littafi kullum sati a hannunsa amma bai da haddan aya daya cikin sa gaba da za ta fahimta sai sa su yahudu akwai ilimi da ilimi suka bata amma Allah fara tantiran jahilai ne wato professional jahilai ne haka kwane da nan su a cikin jahilai suna cikin asadi kuna awwalu na su amma na cikin jahilai to shi sa asali suna da wai fa an ce Muhammadu zai zo wai Ahmad ya zuka ce to Muhammadu aka ce Ahmad aka ce kuma wannan da ya zo Muhammad ne da Allah menene bambancin Muhammad da Ahmad wane ne ibrahim wane ne ibrahima akwai manci da ibrahim in na ce iro akwai bambanci idan na ce muhammad wane ne in na ce mamman wane ne idan na ce mamman wane ne in na ce madu wane ne in na ce awwal wane ne in na ce sani wane ne in na ce salif wane ne in na ce rabi wane ne kamisu fa halifu fa sadiku fa sabi'u fa saminu fa dan karamin idan kai sai su bude yanzu misali sai nace muku ibrahim umar bukari na zuwa yana zuwa lissafin ta muku aran na zuwa da yanzu zaka ce kaiwa sai sai sai ibrahim umar bukari sai a ah, to ba shi asalin abin da malam ne ahalar yake wa damsul basirati ne ko na ta iso faɗewar basira dan basiratin kenan wato abin wai dan karami idan ka canja su sai su rude ba hausa ce ba su yaro ne ne kafar baya ne to dan abin da ake dan karami suka ce domin su ce mana Ahmad ne Muhammad ya zo shi annabi a cikin hadisi ya kira kansa shi Ahmad ne saboda shi Ahmadun Nasir ne ya zo da Muhammad kuma Qur'anin da ya zo da ya tabbatar da sunan ka ne Ahmad din kuma sunan ka ne Muhammadu da kuma kai ke nufi da Rasulullahi kai ne ya ayyuhan biyu duk wanda gare shi ake ishara gare shi duka a cikin za ku hannu da ga ta kurari ya ce ni din ne Ahmad to sai to mu dai akwai shi buhabar dai mu jira mu ga da a warware ta saboda ka san idan mutum da jahilci dan karamin abu idan ka sanya sun samu shubha ka ce garin sai ka ce kuma kan nisa ya na rude yanzu akwai wanda aka yi lecture gaba ɗaya lokaci da na yi muhadara wani lokaci akan fitnar ruwan dajjal duk lattan mai na gama ina kiran kalmar dajjal dajjal sharru ra'idin yuntazar dajjal bayan an kammala wani ya ji nasu ya ce kai ta masa dadi amma abu ke da nake kira a lattan bai gane ba ne ce dajjal ka fi kiran dajjal shi yanzu abu ne bai fahimta ba can bayani sai ya ce to malam ko dujal kake nufi nace shi ya ce o a nan sai na gane matsalar lattan ɗaya ne ba inda nace dujal da ka ce dujan to ka cire hausa da dama a cikin matsala cikin shubuha amma har ne na gama dajjal nake fara yadda zuwa larabci sai ce ashe dujan ne ce ya dade iya neman nan ba na siya da gara ganewa kaga matsalar da na samu shi ne ɗaliban ilimi na sa a gaba kowa ya fahimci dajjal shi kuma yana kan ƙauye ce da ba a ce dujal ba sai fahimci dajjal ne wata matsala ne da ban wuce ke nan bayani kuma har a lokacin ban gane na sai dujal ba shi yace ko dai dujal na ce yace oh yace ai abun bai gane ba ya buga kansa iyaka ga gar fahimtar dajjal din na sai dujal ne nace shi yace to yayi ba ma kan kansa bayanin ba ya fahimta yanzu to haka annasara suke yar shubu haka dan sai duk mutum ya rube kansa ya shiga cikin confusion ya ka fice to sai Allah yake su hukunci da abin da aka faukar musu abin da yake hannu shi ne akwai annabi Muhammad na zuwa cikin zamani to tun da ku yana zuwa in kun yi aiki da injina, za ku yi imani da shaga wani annabin karshen zamani sai ku bi shi wannan ne abin da ake nufi wal yahkum ahlul injil bima fi bima anzalallahu fihi saboda a cikin an ce annabi Muhammad yana zuwa har ma an kira hijira da zai dawo garin Madina ya tafi duk wannan an kira mafu kuma ko a cikin Old Testament Deuteronomy 18 da mun sha bayani duka an yi describing babu wani annabin da ya dace da wannan sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai hukunta da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika wadannan humul fasiquna su afasiqai wadannan ayoyi uku ne na farko fa ulaika humul kafirun na biyu fa ulaika humul zalimun na ulaika fa humul fasiqun kalmar kafirci ta fi tsanani akan zalimuna zalimun ta fi tsanani akan fasiqun malamai na farko suka ce duka ukun nan yana nufin abu ɗaya ne tafsirin farko duk wanda kace huwa kafirun to babu hukunta shi a zalimi ne kuma fasiki ne saboda ba ta taɓa raba zuci da zalunci a cikin kafirci ba ta rabuwa ai wal kafiruna kuma zalimuna fa fasaka an amru rabbi ai saka kafara ne to da ka kalmar al-khusu ne al-khuruj an sa'a duk wanda ya kafirci Allah akwai wani fitar da zai daga Allah da ya ta kafirci to da ka in dai mutum ya sunan shi kafiri ne to maganar azzalimi ne maganar fasiki ne kawai kauci bi yake karfafawa tafsirin farko tafsirin da suka ce yana iya daukan ma'ana kamar haka wanda ya hukunci da wani abu ko ba bayan abin da Allah ya saukar yayi imani da wannan cewa ya kai abin da Allah ya saukar daraja har wadancan sharuɗa ko da muka kira a baya na cewa idan mutum yayi hukunci da abin da Allah ya saukar yayi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba ma'ana sabanin shari'ar Allah ya kuma suka sharuɗa hudu yana da shi a musulunci kamar yadda Sheikh Usaimi rahimahullah ya faɗa mafhum to idan yayi wannan ya amince da cewa wannan hukunci da na farko shine ne zama ya san hukuncin Allah na biyu san hukuncin sallan ya saba hukuncin Allah subhanahu wataala na uku hukuncin da yanzu ya sa shi a matsayin replacement ne na hukuncin Allah yana canza hukuncin Allah na hudu kuma ya dauka cewa bai ma da hukuncin Allah ba gaba daya idan yayi wannan to ya da shi a musulunci sai ce amma na biyu duk mutumin da ya hukunci da kuma bayan shari'ar Allah amma ya san na Allah ya fi me yasa kai aiki da man net blue anan sai ce wani ne muke so mu yi polishin dinsa sai zama kuma man lulludi ya fi tsanani a kan dokar Allah saboda mu takura shi sai muka dauki dokar da adam muka yi imposing a kan zuwa muka mar hukunci mai tsanani sannan malamin suka ce ya zama azzalimi me yasa bai zama kafiri ba dan ya ce ya san na Allah ya fi wannan dan zalunci ya cutar da wani yaki da shi to haka yanzu ba za mu ce shi kafiri bane dan mun da shi wanne yake ce a dokar Allah ta fitar mutum to amma sai yayi aiki da dokar mutum dan ya tozata wani to malamai suka ce nan ya zama shi azzalimi ne na uku kuma suka ce ya zo ne ya yi hukuncin ba ya yi don ya yi imposin a kan wani ya zalunce shi ba ne ittiba'ul hawa son rai ne kawai irin jayi sai ya zama shi yana sa da dokar mutum amma time ya sai dokar Allah subhanahu wataala ta fi ta mutum amma sai aiki da dokar mutum din ya bar dokar Allah ba da suka ce fasikanci yayi ne saboda al-fisq shine al-khuruj an ta'a a yanzu sarra ya raba shi da Allah subhanahu wataala biyayya to da wannan shine fasara fa ka humul kafiruna in ba haka ba zai zama fa ka humul zalimuna na ku zai zama fa ulaika humul fasiquna dukkanin su kalmomi ne masu hadarin gaske mai imani yana nisantar su dole mu kauce wa kafirci mu kauce wa zalunci mu kauce wa fasikanci matukar muna da imani na'am wa إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه فاستبقوا وأنزلنا إليك الكتاب من سوق الدلسات زوى ذلك بالحق لغسيا مصدقا يرى جفتة لما بين يديه لأبن دفكة لغايته من الكتاب لا تكبير wa muhaiminan alayhi yana mai hukunci kan takardun da suka rigaye shi sannan fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin al'yahudi yahudi nasara da musulmai da abin da Allah ya saukar a yanzu na Qur'ani wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ransu amma ja'aka min al-ilmi kabar abin da ya zo maka na ilimi likullin da kowanne ja'alna mun sanya ne kuma cikin ku shir'atan shari'a da muka aiko kowanne annabi da shi wa haja da kuma manhajar rayuwa da yake dauka wajen tafiyar da rayuwarsa walau sha Allah da Allah ya so laja'alakum da ya sanya ku ummatan wahida al'umma kwaya daya ga dukkanin mu Allah zai mai da mu gaba ɗayan mu kula ne duk duniya kuma kowa musulmi ko kowa duk duniya ba da musulmi ko kowa duk duniya ba ture musulmi walakin sai dai ya buluwa kun dan ya jarrabe ku ne fi ma atakum cikin abin da yake sai ku addinai daban-daban kabila kala kala fastabiqul khairat ku yi gaggawa wajen neman alheri sune ayyuka na salihai ila Allah zuwa ga Allah marji'ukum za a ne da ku ku masu komawa ne jami'an gaba daya fa yunabbi'ukum zai ba ku labari bima da abin da kuntum kasance fi ga cikin takhsalihu da kuke sabawa da juna wa anzalna ilayka kitaba mun saukar da tafi zuwa gare ka wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilayka damirin yaudu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya aka saukar da shi shi yasa Allah subhanahu ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka sauko da shi da gaskiya ya sauko wannan shine Qur'ani asali duk inda Allah ya kira shi da gaskiya yake describe an kira shi ma da gaskiya ya ayyuhan nasu Khadija a haqqu min rabbikum shi kansa qur'ani alhaqqu ne kuma Allah da ya turo littafin yace shi ma alhaqqu ne fa ta'ala Allahu malikul haqq shi Allah din ne gaskiya ne innahu huwa alhaqqul mubin shi kalma Allah shi kansa alhaqqu ne mafhum su da sai saukar da littafi ne gaskiya da ka duk mai gaskiya ana zamanin magana ta gaskiya ne ko a cikin dan adam ne dukkan adali ana zamanin abin da ya rubuta adalci ne to bari Allah subhanahu wataala shine tushen gaskiyar gaba daya fahakun ah, musaddiqan yana mai gaskata wannan hal ne lima baina yadayhi na abin da ya riga shi min kitabi na littafi wannan ismul jins ne ba a ce min alkutubi ba saboda idan aka sa mufradi a sungula aka sa al a sa shine yufidul umur shi yasa allamatul qasim ke cewa wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi in ji shek sa'adi rahimahullah to ka idan abu ya zo bi sai sa samar an iya nufin duk jinsin komai da komai ya shiga kamar da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr al insan kowane mutum illal ladina amanu ga wadanda aka soki so da ka min al kitab da litafi kitabun ala wajen fi'alu me yasa ka kira qur'ani da kitabun da aka ce wa anzalna ilayka kitaba kuma musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab min al kitab na biyu kutubu samawiyya da sirga qur'ani alkitab na farko qur'ani alkitab ko kitabun ala wazani fi'alun mizanin sa asara kenan ko to kalmar da aka gina ta ala wazani fi'alun tana da wata ma'anan maf'ulun ne asali kamar kitabun shine maqsubun ake nufi abin da aka rubuta don qur'ani rubutu ne in kace kamar bina'un ai kaga gidi yana ta bina'un ko amma iya isharar ga abin da aka gina ni. to da ka mizanin fi'alun kitabun bina'un suna ginuwa a matsayin mafulun biki to da ya zama maktubun abin da aka rubuta a ina aka rubuta qur'ani a wurare uku na farko yana cikin lauhul mahfuz fi kitabin makunun a kan a rubuce na biyu hadisi ya tabbatar da yana hannun mala'iku bayan na lauhul mahfuz a nan ma maktubun ne na uku ga tare da fi a hannun ya zaune maksubun kaga fa huwa maksubun a wurare guda uku mafhum wa muhaiminan alai yana muhaiminan yana mai hukunci ibn abbas tafsirin farko yace shahidin yana mai shaida a kansu tafsiri da malamai suka fi karkatuwa gare shi shine sai tsara wal hukum wato qur'ani yana sai tsara wato kenan yana mulkanta kadin da suka rigaye shi kuma shi ke hukunci a kansu za ka yanzu qur'ani ya ne da sauran kutubu salawiyya in zalim a bangaren aiki da su validity za su kare da sauran ne bangaren mun yadda Allah ya saukar da su shi ne wa muhayyinan alai tun daga saukan qur'ani duk littafin da ka rike kace wa za ka samu shari'a a cikin sa dan da qur'ani da hadisi da kuma tasabin da ke ciki to zai zama halaka babu shari'a cikin asirar babu a qur'ani babu a injiyar babu a qur'ani mafu sai sa manzo Allah ya ga sayyidina Umar da at-Taura yace shin ban zo muku da ita fara sallah ta wannan alkhairi garan sai ba ce kai da kake da qur'ani mai halaka da at-Taura to wa muhaimin alai qur'ani wanda yana da tsaidara shine yayi imposing kansa akan sauran kutubu sabawiyya shi kada yake da validity ta bangaren aiki da shi su sun yi expiring a bangaren aiki mafhum shine fahakun bainahum bima anzalallah sai kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar shine tsakanin al-yahudi sun zo gaban ka tsakanin an-nasara sun zo gaban ka da musulmai dalilin sauran ayar yahuda suka samu manzon Allah sune yahudawa na ainihin baro quraiza suka ce manzo Allah muna so ga matsala tsakanin mu da banin nadir muna so ka mana wani gata za in ka karbi abin da muke so yanzu kai shari'a a bisa ga sarran mu sai mun yi alƙawari tun da mu ne shugabannin yahudu za mu duka kuma kowa zai rubi ka amma dai a yanzu kamar abin da muke so ne kadai shine ka goyi bayan sarran mu shine Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum karka bi sarran su ba mu yadda ba ko sau da ka daga kafa kai zalunci Allah ya ce karka yi sai sa duk yadda ka rike gaskiya kan araba raba ka da ko da na minti ne wai dan a zauna lafiya a rike ta a baran da aka ba ka da kuma shikenan alamar ya kare maka sai dai mu a akan wa muhaiminan alai fahakum bainahum bima anzalallah duk inda za ka yi shari'a idan ka zo gaban ka kowane addini mutane suke sai suka ce mun yadda da kai a matsayin ka na liman a matsayin ka na ustadi mana hukunci ka ce zan yi da abin da Allah ya saukar ne shine qur'ani amma kar ka fi zuwa ga wani abu shine bima anzalallahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya أنا farko yana tambaya ne dangane da karatun da malam ya yi jiya ya ce idan aka fasa ma wani kai aka go fasa masa nashi sai ya kasance ya yi sanadiyar ka wannan ya zai biya duniya kenan a sa'ida idan za a yi kisashi kira wanda ya zafi na wannan kamar kai ko tsara ko wani abu ba mutum da aka yi wa ake ce ya yi ba wannan samun hukuma akwai constitution authority wannan hukuma ne ya ce za ta daura da sa'ayi idan aka yi to a sa'ida sai dan mutum ya rasu na farko da man kai kai da kuka mutum ka ga ya iya zuwa rana ko karatu kana iya faruwa sai ka kuma ga jiran da shi ya a iya kafa kudin ka lafiya ko kafa da karatu duk zai iya yiwa duk kankantan ciwo kana iya da ma'ana jajalin ka idan haka ya faru mutum ya rasu shi wanda ya kawo kara da bai da laifi ko ba zai bayar ba don shi aka fara zabin ka yanzu na biyu sai alkali ya duba ko kuma abu da musulmai ya duba shin da aka zo yi an dogo wa beda da abin da shi ya yi aka masa ruwan gida na sama don sahihi to a nan malamai jibin ta ce ba abin da za a bayar in ko wanda zai su kure ba da shi ya tsananta to a nan a cikin bai kimani ana iya ba da biya amma ko a nan da za a bayar malamai suka ba a ba da nisfu biya ne rabin biya ba biya kamina ba don yanzu wancan da taba hakkin ka ko ya fasa idan ka ko yanke hannunka akwai nufin biya to yanzu abin da aka zalice su kuma nufin biya ta sai a ba da nufin biya mafi wallahu ta'ala ala shi wannan yake cewa malam ne a azumin da ya wuce ya afta wa iyalinsa da rana a dalilin ta ga hankalinsa to ya fara yin kafara har ya yi azumi talatin da takwas sai ta sashi da hankalinsa ya afta mata shi ne yake tambayar malam ya azumi shi da idan duka suna da kuskure ita na farko akwai nuna rashin tausayi da koya, yarinta ne ko menene ban sani ba shi kuma akwai rashin hakuri ta yi kafara ta yi kurajen da kuma ka ta kattawa ta yi yi ba a ka'ida mafi inganci na magana mafi inganci saboda karancin lokaci ba zai kara yin kafara ba idan ya zama ne rana kafara ya yi kuskure sai dai ƙirgin azumin ya sa lalace sai an sake sabo gaba da azumi saboda shaharai ne mutattabi ainihin ne ka'ida to wannan sai ya zama azumin lafiya sai fara jeran sabi wannan shi ne abin da ke farfa الله تعالى أعلم في وانا ما نيشتوا أعزمين ديوتي في يامن زبي يذكر في التكيبة في ينزيتنا أولا ديه حقاد الوانا عزم انت دي منتوار أبو دليل اللي يتذكر في التكي أمن تضاء راما قبول حديث زي من أداها قبل الصلاة فهي زكاة بقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الشرطات أيضا ينبع زكاة في التكيبة لسيدي دوه قبول أداها idan ya cire zakkan bana sai ya ƙara wani kamar su a babin sa ya zama sadaka daga cikin sadakoki amma bai zama ba sun da kai ba a babin ya ƙara min kala da Allah ya farjin ya yi haka amma dai lalle wacce zakka da ɗan mutum ɗan kuɗi dai yanzu zai samu wani ladan wata sadaka da Allah ne da masa da fada a gurbin wancan ba wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe mala akwai wasu mata da suke tattaki suka kawo kaya wa marayu suna neman addu'a Allah ya ba su mazaje na gari da kuma da kawo qur'anai suna addu'a Allah ya cikin iyayen su da dai masu neman addu'a daban-daban a wurin malam da sauran gwamnati to matan da suka sa wannan Allah subhanahu ala ba su sami annabawa su sami masu kyakkyawan hali masu sana'ar yi sannan wani mace ya Allah ya ba su tarbiyya ya zai sami da mutunta yake yana su sana'a dole ustaz ya sana a yanzu a jinki ka'ida ne ustazanci ba ya hada neman halal yawa duk wannan nan zafin kanku a rabu da shi ustazanci bai hana neman halal mako to alhamdulillah Allah ya ba wa ustazai ayyukan yi Allah subhanahu wata'ala ya tara wa rayuwar mu da musulmi da ku da gaba da albarka wannan suka bada guduma wannan da ya fada duk mutane alkhairi Allah ya biya muku sharri Allah ya turta da shi ga nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته